يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan ka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi bello masta Allah ya ji kansa da rahma a yau lahadi talatin ga watan safar ko kuma ɗaya ga watan rabi'ul awwal muna ko? ga watan safar shekara na dubu ɗaya da da da hudu arba'in bakwai bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yayi daidai da ishirin da hudu ga watan takwas shekara na dubu biyu da ishirin da biyar a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatun sirar mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan littafi mai albarka ar-rahiqul maktum wallafar ash-shaykh safiyur rahman al-mubarak furi Allah ya kansa da rahma wannan kuma shine darasin mu na 155 wancan satin mun kuskure mun ce 153 na wancan satin shine na 154 wannan shine na 155 mun tsaya yadda aka yi nasara akan mashirikai a yakin Uhud musulmi suka koro su ta yadda suka fara gudu suna jefar da kayayyakinsu da kayan su, musulmi kuma suna bi suna ɗeban ganima ana wannan yanayin ne sai wani abu ya faru wanda shi za mu ɗora karatun yau a kansa malam ya ce galtatun rumatil fazi'a mummunan kuskure ko zamiya na maharba وبينما كان الجيش الإسلامي الصغير أيين دا أرمر دونر مسلنشي يسجل مرة أخرى ينا تبتر أكرو نقبا دا نصرا ساحقا نصرا قممي على مكة أكم مكة لم يكن أقل روعة wanda bai gaza kaiwa ban kaye ba minan nasr alladhi iktasabahu yawm badr akan nasarar da ya samu ranar yakin badar ba waqa'at min aghlabiyyati fasilati ar-rumah ghalqatun fadhi'a kawai sai wani mummunan kuskure ya afku daga mafiya yawa na maharba da annabi alaihi salatu wassalam ya sanya su a bayan rundunar musulmi akan sama hmm? wani mummunan kuskure ne ya faru wannan kuskuren malam ya ce kallabatil a tamaman ta juye yanayin gaba daya wannan kuskuren sai ya juya yanayin gaba daya ila إلى إلحاق fasida alfadiha bil musulmin. wannan kuskuren ya janyo jefa musulmi cikin mummunan hasara wa kada takunu sababan wannan kuskuren da suka yi saura kiris ya zanto sababi fi maktalin nabi na kisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kashe annabi Muhammad sallallahu a dalilin wannan mummunan kuskure da waɗannan maharba suka tafka وقد تركت أسوأ أثر أسوأ أثر wannan kuskuren ya bar mafi munin tasiri a yadda ake ji da waɗannan maharba Walhaiballati da kuma ma musulmi gaba ɗin Kano kanu ya tamatta'o da biha hakanan ya bar mummunan tasiri a kwarjinin da musulmi suka kasance suke wato jin daɗin cikinsa Mushirikai suna ganin kwarjininsu sosai ba da badirin bayan yakin badar wannan mummunan kuskure da waɗannan mutane suka yi shi ne malam zai faɗa mana eh, zai tunatar da mu abinda muka karanta a baya na tsananin gargaɗi da annabu sallallahu alaihi wasallam ya musu ta cewa duk abin da ya faru kada su yarda su bar wannan dutsen لقد أسلفنا نصوص الأوامر الشديدة من قباتد نصوصي نا أورارا أمرني أمرني ما سزافي التي أصدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودع النبي صلى الله عليه وسلم يزرتر إلى هؤلاء الرماء إذا قوانا نمهر با بلزومهم موقفهم na cewa su lizumci matsayinsu min aljabali akan dutse fi kulli halin a kowane irin yanayi min annasri aw alhazima yanayin nan na nasara ne ko kuma na cin nasara a kansu lakin على لكن على رغم هذه Amma duk da waɗannan umarni zafafa da ده النبي bayar. lamma ra'a ha'ula'in ruma yayin da waɗannan maharba suka ga annal muslimina yantahibuna ghana'ima al'adu yayin da suka ga musulmi suna ɗiban ganiman abokan gaba ghalabat alaihim da ya ce yaghtanimun ko ya'khudun da ya fi da ya ce yantahibun ma duk dai ma'anar suna wato ainihin eh, ɗaukawa ko kwacewa ko karban ganiman abokanan gaba ghalabat alaihim atharatun min hubbi dunya sai wani tasiri na san duniya wato ganima din sai yayi galaba a zukatansu fa qala ba'dhum li ba'd sai sashin su suka ce masashin al-ghanimata al mu je mu kwashi ganima mu je mu kwashi ganima ظهر أصحابكم فما تنتظرون يقوم كسنين نسرة هيكو كيجرا هيكو وكو مجي مما هبن أسان غنيما مما مجي مكوشي غنيما أما قائدهم أما الشو قبنسو عبد الله بن جبير فقد ذكرهم أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم يا ياتنا تبدسوني da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala yace anasitum ma qala lakum rasulullah shin kun manta abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa muku ne ai babu babu sauka nan za mu tsaya sai in annabin ne da kansa yace mu sauko ولكن الأغلبية الساحقة لم تلقي لهذا التذكير بالا amma galibinsu mafiya yawansu su nawa ne su hamsin to mafiya yawansu ba su damu ba da wannan tunatarwa hmm? wa sai suka ce wallahi la nan nasa falanusibanna min al suka ce wallahi mu ma za mu je wajen mutane mu ma mu samu wani abu daga cikin wannan ganima ثم غادر أربعون رجلا من هؤلاء الرماة موقعهم من الجبل أربعين سكي همسون suka bar gurabansu daga kan dutsen nan suka sauka filin yaƙi domin su ma su samu ganima waltahaku bi sawadil jaysh suka hadu da sauran runduna liyusharikuhu fi jam'il ganaim domin su yi tarayya da su wajen tattara ganima wa hakaza khalat zuhurul musulmi da haka ne bayan musulmi ya funta daga basu su kariya walam yabqa fiha illa ibn jubair wa tis'atun min ashabihi ashabihi ne wajen ku ko ko yayi kuskure rubutu akwai akwai ha kafin alif din yawwa wanda nasu babu sai su gyara a nuskar da ke hannuna min a asabihi ya rubuta bayan sinun akwai ha kafin bayan sadun kai akwai ha kafin wannan alubakin malam ya ce wa lam ya kafi ha ibn jubair babu wanda ya tsaya a wannan guraben a saman duwatsun sai shi shugaban abdullahi bin jubair wa tis'atun min ashabihi da mutane shida daga cikin rundunarsa da mutane tara daga cikin rundunarsa su goma kawai suka rage arba'in sun shiga kwashe ganima iltazamu mawaƙifahum su suka lizumci matsayansu musammimina ala albaqa ala albaqa suka doge ba su tsayuwa hatta yu'zana lahum har sai in an yi musu izini auyu ba ko kuma a karar da su baki daya wannan ne dama umarni da annabi ya ba su to su waɗannan guda goma sabatu sun tabbata akan wannan umarni na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to mai ya faru yanzu dai mun ga an saba umarni annabi sallallahu alaihi wa sallama a wajen yaki mutane 40 suka yi wannan Khalid ibn al-Walid yaqum bi khuttati tatwiq al-jaysh al-islami bala shi Khalid ibn al-Walid ya yi kawanya ma rundunar musulmi khalid ibn al-walid هذه الفرصة الذهبية yace Khalid ibn walid ya ribaci wannan dama mai tsadan gol zama hmm? ce mai tsada irin na zinari saboda ba karamin labo aka bude ba hmm? sai yayi amfani da wannan dama mai tsada dara bi sur'atin khatifa ya juya da wato ainihin nauyi da wato ainihin saurin kiftawan ido hmm? shine ne suratin khatifa sauri kamar kiftawan ido wato a gurguje da ya ga waɗancan sun sauka ah, kawai ya juya da mahaya da suke tare da shi ce ku zo mu je ga sun sauka daga kuma can dutsen kawai sai juya da mutanensa suka je suka hau kan dutsen da suka hau kan dutsen hatta wasala ila mukhiratil jaysh al-islami har ya isa ƙarshen rundunar musulmi ba mun daga ƙarshe su sai wannan dutse ha to kaga da suna kan dutsen ba ma zai iya zuwa ha da kawai za su harbe shi da mutanensa abinda suka yi ta yin kenan kafin lokacin amma da suka sauka ya rage waɗannan guda goma ne kadai da ya isa wannan wurin khalid suka yi ta ba ta kashi da wato ainihin mutane goma kamar yadda malam zai faɗa mana ya ce falam yalbas khalid ibn ulid yana isa wannan wurin bai jima ba an abada abdullahi ibn jubairin wa ashabahu ya wato ainihin kwantar da abdullahi ibn jubair da mutanensa guda taran nan ya kashe su sun man kabda alal musulmi na min khasbin sannan ya wato ainihin haukan musulmi ta baya ya dawo shi ya haukan wannan dutsen kaga gabansa duk ai musulmi ne ba kuma ta mun ce inda kai tsarin yakin nan bayan sun ba madina ne baya ko su kenan gabansu kuma garin madina ne to wannan sa Ah, inda suke kenan mayakan daga nan ne suka kori mushrikai din ah, su nasu main camp din kenan suka je suka kori mushrikai suna bin to gashi nan abokin gaba ya dawo ta bayan sai musu kawanya nan bayan mushrikai gabatar ma mushrikai kaga an musu an ai musu kawanya ثم انقض على المسلمين من خلفهم وصاح فرسانه صيحة عرف المشركون المنهزمون بالتطور الجديد واتو ما هيا دوا كانسا سوجوج آه، خالد بن الوليد سكي وني إيهو وانده يستنرد مشركان لن بسكر غاسك فارو بدوا cewa akwai wani kuma sabon ci gaba fa da ya faru cewa ku dawo mun samu wata dama wadda za mu ma mu ya faru da mu fankalabu alal musulmi su ma sai suka juyo da yaƙi akan musulmi wa asra'atin min minhum wata mata daga cikinsu sai ta yi gaggawa sunanta wahiyar amratu bin alƙamatar harisiyya amra dan alqama daga banu haris tai sauri farafa'at liwa almushrikin sai ta daga tutan mushrikai almatruh ala alturab wanda aka jefa shi a ƙasa ai kun mun karanta yadda tutan nan aka bar shi a ƙasa ba wanda iya dauke shi ko to da Khalid ibn Walid ya fara wato suka da harbin musulmi daga bayansu sojojinsa suka yi yekuwa da waɗancan mashirikai da ta fara guduwa suka ji cewa akwai sabon ci gaba suka dawo suka fara suma yaƙan musulmi sai wannan matan ta yi gaggawa ta daga tutar nan na wato ainihin mashirikai wanda yake a ƙasa faltaffa haulahul mashiriku na wala sau bihi sai mashirikai kawai suka zo suka gewaye wannan tutar nasu su ma suka wato ainihin karfafa junansu da shi in tutar ko tana sama ma'ana ba yi galaba a kan kuma kenan ko watana da ba'aduhun ba'aban suka danga kiran junansu ku dawo ku dawo hmm? al'amarin ya canza ku dawo ku dawo hatta stama'u alal musulmin har suka dawo suka haɗu don su ci gaba da yakan musulmi ko suka ci gaba da yakan musulmi wasabatu sabatu qital kuma suka tabbata wajen yakin nan wa uhita al min al amami wal khalf yi wa musulmi kawanya ta gaba da ta baya gaba da ta baya zaman hutar da annabi ya da ba za a iya musu wannan bane Dama waɗancan sai suka bayar da dama sai zanto dama waɗancan sun yi gaba to gashi suna dawowa ta gaba su kuma ga waɗansu a baya kenan an sa musulmi a tsakiya kenan ko yana abin da bahaushe ke cewa gaba ne zaki ko gaba mene ok kai na ka damu zane wala da damu zane na so haka aka yi wa wato ainihin musulmi wa waƙa'u bai shikai arraha saboda haka suka fada a wato ainihin bangarori guda biyu na yaƙi hmm? kowanne wahala ne hmm? yanzu ya za su yaya za su to fa ga yanayi bari mu ci gaba da karanta daga baya ma dauki darussa din ko mawqifur rasul al-batil idha amal tatwiq yanzu gashi an kewe an yi kawanya marundura annabi sallallahu alaihi wasallam ta gaba da ta baya yaya annabi yake wani matsaya annabi yake wani mataki ya dauka shine mataki na bijinta da annabi ya ɗauka dangane da wannan ƙawanya malin ya ce wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hina izin fi sariratin. a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance a cikin waɗansu 'yan bataliya 'yan ƙarama wanda suke suke wato ainihin bashi kariya tis'ati nafarin min ashabi mutane tara su ne wanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallama suke bashi kariya a filin yakin shi yana daga ƙarshe ne ha ƙarshen annabi sallallahu alaihi wasallam yake da waɗannan mutanen kamar yadda Allah ya ce wa rasul yad'ukum fi ukhrakum fi mukhiratil muslimin aw tu'anim bayan musulmi kana yarqabu mujalazatal muslimin ya kasance yana lura da jajircewan musulmi wa mutaradatahumul mushrikin da inda suke koran mushrikai kawai ta bi ne khalid kawai ba zato ba tsammani kawai sai ya gaga madawa kan khalid ibn al-walid hmm? suka zo suka yi masu mubaqatatan kamila wato hari na bazata cikakken bazata fakana amamahu fariƙa. sai zanto annabi yana da hanyoyi guda biyu matsayi guda biyu da zai ɗauka. mana da zai zaba cikin biyu imma an yanjuwa bisura imma shi ƙoƙarin kubatar da kansa da sauri bi nafsihi wa bi ashabihi tis'a shi da sahabbansa guda tarar nan su stalale su bi ta dama hmm? su tafi sai su tsira ila malja'in ma'mun izuwa ga mafaka amantacce wa yatruka jayshahu al-mutawwaq ya kyale rundunarsa da aka yi masa kawanya ila masirihi al zuwa ga makomarsa da aka kaddara masa wannan shine zaɓi na farko shi ya nemi hanyarsa da waɗannan mutane daren da suke kare shi su tafi su tsira wa ma an yi khatira bi nafsi ko kuma ya saka kansa cikin hadari da shi da waɗannan mutanen fayad'u ashabahu shi ma ya kira mutanen sa yajma'ahum haulahu domin ya hada su a gewaye da shi saboda in gashi nan kaga wani ragwanci ko roni ba zai shige su ba suna ganin annabi yana yaƙi. wa yattakhidha bihim jabhatan qawiyya ya wato riki ko ya ɗauki wata jabha wato bataliya mai karfi ya shukku biha tariq ta yadda zai amfani da waɗannan ya kece hanya lijai shi domin ya buɗe ma rundunarsa da aka yi masa ƙawanya hanya ila hidabi uhud don ya sake hawa kan eh, dutsen uhudu wannan shi ne zaɓe na biyu imma shi ya tafi su tsira su nan kuma sai abin da Allah ya ko kuma a ya tashi daga inda yake ɗan ya kira mutanen sahabbai wadda aka yi masu ƙayayi ya ce ku zo nan mutu gaba da yake ko ku ci gaba da yaƙi gari in kuma ya ɗaga murya in hmm, zai wannan ai mushrikai za su fara ji kafin <laughs> kafin musulmai su ji to wannan malam yace wannan shine zabi biyu a wannan lokacin to wanne kuke gani annabi zai zaba وهكذا وهناك تحلت تجلت عبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم yace a wannan yanayin ne tsananin baiwar annabi sallallahu alaihi wasallama wa shaja'atuhu da jajircewarsa da jarumtakarsa almunqati'atin nadhir wa ba da makamanciya ta bayyana faqad rafa'a sautahu yunadi ashaba domin ya daga muryarsa yana kiran sahabbansa yana cewa ibadallah ya ku bayin Allah كذو أتقب هذا يجي وهو يعرف أن المشركين سوف يسمعون صوته قبل أن يسمعه المشرك المسلمون وهو يعلم أن المشركين سوف يسمعون صوته قبل أن يسمعه المسلمون هل هل ينا دتككك مثل يتشوى مشركي ذات جمري يتكاف مسلمي تجيب ولكنه ناداهم أما دتك يكرسوا wada'ahum hmm? ya daga murya ya kira su mukhatiran bi nafsihi yana mai saka kansa cikin hadari fi hadha zarf daqiq a wannan lokaci mai tsananin hadari wa fi'lan kuma lallai haka din faqad alima bihi al-mushrikun kawai sai mushrike ta gane ai ashe annabi yana nan fa khalasu ilai kawai sai suka dumfare shi bari su zo su kashe annaban a gama gaba daya kabla an yasila ilaihi musulman tun kafin musulmi su zo su ba shi kariya to su musulmin fa a wani yanayi suke bayan da suka ga mashirikai san daddawo ga kuma can inda da an riga an tare musu gashi ya zo ya ya wato ainihin ya bude to an shiga cikin hali na ɗarkaniya da ɗarɗar rashin tabbas shi da wanda malam zai faɗa nan tabaddudul musulmi na filma filmawaƙis wato ɗarkaniya na musulmi bisa kan wace matsaya ya dace a tsaya a kai amma musulmi na falamma waƙa'u fi tatuik ya ce amma musulmi yayin da suka fada cikin wannan kawanya fara sawabu ta'ifatin minhu sai hankalin sashe daga cikinsu ya yi sama ya fice hmm? wato sense of decision making ɗinsu ya yi disappearing sun shiga cikin wani yanayi na baganniya falam takun humuha illa anfusuha kawai babu wani abin da ke da mahimmanci a wurinsu a wannan lokacin sai yaya su za su tsira da kawunansu wa ta'ifatun hammatun kad ahammatuhum anfusuhum kenan kawai su a lokacin tunanin su kawai ya su za su tsira fakat akhadha tariqal firar wannan bangaren kawai su ma suka ɗauki hanya na su gudu kawai su bar filin domin su su tsira wata rakat sahat alqital suka bar filin yaƙi wahiya la ma za wa ra'aha ba su san me ke faruwa a bayansu ba hmm? wannan ɓangaren sun tashi sun gudu ba tare da la'akarin mai ya faru ko zai faru da sauran rundunar musulmi ba da kuma jagoransu annabi Muhammad sallallahu Alaihi وهي لا تدري ماذا وراءها بتسمي باين تباب وفر من هذه الطائفة بعضهم إلى المدينة حتى دخلها ولن سنة سكة عليك كريدك في مدى النمبر سيقول إلى بسي مدينة sun koma madina wantalaka ba'dhum ila fawq aljabal wadansu su kuma suka tafi zuwa saman dutse din wa raja'at ta'ifatun ukhra wadansu kuma suka dawo fakhtalata bil mushrikin sai suka shudu kai da mushrikai waltabasa al'askaran rundunan musulmi da rundunan mushrikai suka gwamutsu Hmm? har wani ba bai gane wane ne wannan hmm? falam ya zu har ba wato wato bambanci hmm? kasan da ake yakin da bangare suna suna nan wani bangaren ba suna suna can to waɗannan bangare na ukudin na musulmi da suka zo suka cakudu da mashirikai ɗin su ba ma ganewa ina inda musulmi suke ina inda mashirikan suke a an gwamutsu kawai wanda ka gane ba na ka bane ka kai mashi tara kawai to a wannan kuma za a iya samun kuskure za ka ma iya kashe naka baka sani ba kuma abin da ya faru kenan Fa فوقع القتل في المسلمين بعضهم من بعض ماذا يكي har ya zanto musulmi wadansu sashen su ba sun kashe sashen ba tare da sani ba روى البخاري عن عائشة قالت imam bukhari ya rawaito daga aisha radiyallahu anha tana cewa lamma kana yawm uhud huzima al-mushrikuna hazimatan bayyina ya lamma kana yawm uhud a ranan yakin uhud an yi nasara bayyananniya akan mushrikai sun faɗi kwakwasha a filin yaki fasaha iblisu sai iblisu yayi yayi kuwa yace ai ibadallahi ukhrakum yace ya ku bayan Allah ku je ku tare bayanku. ku ai ihtarizu min wara'ikum ku koma ta bayanku. ku hmm? mana yayi wannan a madadin musulman nan banda wanda suka gudu waɗannan amma da su ma su fi su hau kan dutsen nan su har da yan wansu da suka hau dutse ya ce masu ku dawo ku kare bayan ku dawo bayan ku in suna da bayan da wata su haɗu a da mashirkai dai su haɗa mashirkai tukun ai in sun saboda mashirkai suna tsakiya mashirkai su kare suna baya ko sannan waɗancan mashirkai da sun gudu za su dawo ko to waɗannan da za su gudu an ce su dawo in sun dawo za su haɗu da wane ne na mashirkan ne ai wadda bayan mashirkan ne akwai musulmi hmm? mashirkan da suka saura a wurin ko da mashirkan da musulman da suka saura za su haɗu sannan kuma ga mashirikai sannan daga ƙarshe kuma akwai annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma yanzu da annabi yayi yi ha cewa a dawo hmm? ba mashirkan mun ce su ma sun dawo inda annabi alayhi salatu wasallam ke ba to shi wannan sai shi musu su dawo kaga za su su hadu da da mashirikan kenan da sun yi na waɗancan sun hau kan dutsen za su hadu wanda suka hau kan dutse alhali dama an raga an kashe wanda suke kan dutse da sun kashe wanda suke kan dutse ai sun shigo ne kuma suna ta yake da suka ji ga yadda annabi yake sai suka tawo wajen inda annabi kafin musulmin nan su zo to abin da ya faru kenan yace ku zo ku tare bayan ku ai ihtarizu min wara'ikum faraja'at ulahum sai wanda suke gaban su suka dawo fajtalat fajtalat fajtaladat hiya wa ukhrahum sai suka zo suka cakudu da su da waɗanda suke karshen su fa sabara fa basara hudhaifa sai hudhaifa ah, ya sa kawai sai ga fa idza huwa bi abihi al-yaman sai ga ai babansa ne a gabansa ya daga takobi zai zai za a kai wa babansa faƙala ai ibadallahi abi abi sai ga wanda ake so a kashe nafa baban shi ne sai ce ya kuma yi Allah babana ne fa babana ne hudaifa da babansa su musulmi ne su sahabbai ne fa wallahi فوالله ما احتجزوا عنه حتى قتلوه wallahi ba su wato ainihin iya shamake shi ba قوي حرسة لسك غشيش فقال حذيفة يغفر الله لكم سيو ذنب الله يغفر سامك سنك شيء مسلمين نعم وانتم تسهمي با سبدا أن أنشا قلوا قال عروة عروة كشيء فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله كشيء أدلل يوم أن يافيا ده حذيفة يي الهيري بيقشي با tattar da shi har ya hadu da Allah madaukakin sarki malam ahami shi ke cewa imam bukhari ya ambaci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam har ya so zai bashi diya da musulmi sun kashe mishi baba a yakin uhud hmm? annabi ya so ya bashi diya sai ce a ah, ya rasulullah tasaddaqtu bi diyatihi ala almuslimin diyar ma na bayar da ita sadaka ga musulmi yace fa zada zalika huzaifatu khairan inda annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sai karama huzaifa alkhairi da matsayi a wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam wannan kun ga bangare na farko kenan ko da suka zo suka hado ga abin da ya faru wa hadhihi taifa hadatha dakhil sufufiha irtibakun shadid wannan bangaren da suka zo suka haɗu da mashirkai ɗan malam ya ce ɓaganniya ya faru a cikinta sosai wa ammat halfauwa rashin tsari ya mamaye ta wata hamin halkasirun da yawa daga cikinsu sun ɗimauce la ya duruna aina ya tawajjahun ba san ina za su fuskanta ba wa bainama hum kadhalika in sami'u sa'ihan yasih suna cikin wannan yanayi na ɗimuwa da rashin sanin mataki na gaba kawai sai ga wani mai yi kuwa yana ihu yana cewa inna muhammadan qad qutil lallai ai an kashe annabi muhammad kaga wani irin yanayi kuma za a sake saka sa daman sun rasa gaba ina za su fuskanta kawai sai suka ji wani yana yi kuwa yana yada ƙarya propaganda cewa an kashe annabi muhammad psychological warfare cewa an kashe annabi muhammad fatarar baƙiyyatu sawabihim malam ya ce sai sauran abin da ya rige na hankalin nasu ma ya sake wabce sai suka shiga wani irin tsananin rudu kuma to an kashe annabi muhammad ya yi kenan wanharatin ruhul ma'nawiyya wato ƙarfin halinsu sai ya yi ƙasa shi ne abinda ke cewa moral ɗinsu ya yi ƙasa ko bal aukadat tanharu ala nufusi fi nufusi kasirin min afradiha ya ce kai ƙarfin halin mafiya yawan waɗannan ɓangaren ma kamar ya riga ya rushe فتوقف من توقف من من توقف منهم على القتال kawai dan sun su ma kawai sai ga kamar amfani yakin kawai kawai sai suka tsaya suka daina yaƙi cikin rudu ne hmm? wa alqa bi sabbi aslihatihi mustakinan waɗannan sashe suka daina yaƙin suka mayar da makamansu cikin kaskanci wa fakkara na fil tsari da abdullahi bin Obai. waɗansu har sun fara tunanin ma ta yanzu mashirkai ne sun yi nasara ya za mu yi mu mun koma garin madina an kashe annabi wa zai ba mu mafaka sai suka fara tunanin ok to ai akwai abdullahi ibn ubay shugaban munafikai ai yana da secret relationship da mashirikai sai suka fara tunanin fa mun koma madina sai dai mu nemi ya ba mu kariya رأس المنافقين ليأخذ منهم الأمان من أبي سفيان دومين يكرم مسو wato amanci daga abu sufiya hmm? ya shiga tsakaninsu da mashirkai shugaban mashirkai ya wato ainihin ce su a kyalinsu kada a kashe su kunga musulmi ya fara wannan tunanin ai yanayin munin ya yi yawa wa marra bi ha'ula'i ana so nazar waɗannan masu cikin suke cikin wadda suke cikin wannan yanayin sai anas ibn nadar ya zo wucewa ya gansu a cikin wannan hali na baganniya wa kad alqaw bi aydihim hmm? sun riga sun wato ainihin saki hannuwansu hmm? sun aje abin yakinsu faƙala sai ce musu matan tazirun na kuke jira faƙalu kutila rasulullahi sallallahu alaihi salama suka ce ai an kashe annabi Muhammad kala sai ce ma tasna'una bil hayati ba'da to me amfanin rayuwa bayan annabi Muhammad idan an kashe mu annabi Muhammad wajen ɗaukaka addinin musulunci ko bai amfanin ku rayu bayan shi kumu famutu ala ma mata alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ku tashi kuma ku mutu akan abinda annabi Muhammad ya mutu akai sallallahu alaihi wasallam sun makal sannan ya ɗaga murya ya yace Allahumma inni a'tadiru ilayka mimma sana'a haula ya Allah ni ina neman uzurinka dangane da abin da waɗannan mutanen suka yi su ajiye makaminsu don an ce musu an kashe annabi ya Allah na kubuta ba na cikin waɗannan mutanen ina mika maka hanzarin cewa ni ba na cikinsu waɗannan musulmin da suka yi haka wa abra'u ilayka mimma sana'a haula kuma na barranta daga abin da waɗannan suka yi kashe annaban nan da suka yi ba ni da hannu a ciki waɗannan da suka kuma hmm, aje makamansu ya Allah ban yarda da abin da suka yi ba Hmm? na baranta da waɗancan waɗannan kuma ba ni tare da su hmm? waɗannan 'yan kwana ne amma abinda suka yi nan ba daidai ba ne ya Allah in za ka ba su uzuri ba ni ba na cikinsu waɗannan ko ya Allah ni kam daman baram-baram nake yi da su sanda aka ba shi labari an ce sun kashe annabi sun matakaddama sai wuce yawar waɗannan hmm? falakiyahu sa'ad ibn mu'az سي سعد ابن معاذ يهدد الشفة فقال يا شمسة أين يا أبا عمر سعد ابن النضر يا كيف أبا عمر إلى زوى فقال يا شيخ فقال أنس واهن لريح الجنة يعني وان واهن لريح الجنة يا شيخ وي ويو إلى جنكنشن الجنة واهن لريح الجنة يا سعد إني أجده دون أحد يا شيخ إلى جن ƙanshin aljanna a nan kusa da dutsen uhudu mana yaƙi kawai sun mamaba ya ci gaba da tafiya ya shiga cikin mashirikai faƙatalar ƙauma hatta kutin ya dinga yaƙansu har sai da aka kashe shi shahidan fi sabilillah fama عرف حتى عرفته أخته بعد نهاية المعركة بمنامه lokacin da a gama yakin odo an zo ana tara waki na musulmi ba iya gane an gaggawa amma ba a gane wane ne ba har sai da ‘yan uwarta ce ta zo ta iya gane shi da yatsan hannunsa me yasa ba iya gane shi ba wa bihi bid'un wa samanun a jikinsa akwai suka da yanka sama da tamanin sama da tamanin ma na qadatin biro in ma suka na mashi a wa bi da tsara na takobi wa ramyatan bi saham ko kuma jifa na kibiya yayi ta yaƙi ya fuskanci mashirkai masu sukansa da bashi suna yi masu tsaransa da takobi suna yi masu harbansa da kibiya suna yi duka ya buɗe ƙirjinsa ya tare su tare ya irin na maza ya ji ƙanshin aljanna haka sai da ya shahada Allah kada yi san mutane nawa shi kuma ya kashe Wana da sabit ibn dahdah qauma a cikin waɗannan dai akwai sabit ibn dahdah ya kira mutanensa danginsa musulmi faƙala ya mashar al'ansa ya ku taron al'ansa in kana muhammadun katkutul fa inna allaha hayyun la yamut inda gaske ne an kashe annabi muhammad to allah rayayye ne shi baya mutuwa qatilu ala dinikum ku yaƙi domin kare addininku fa inna allaha munzirukum wa nasirukum domin allah zai ba ku nasara zai kuma ba ku galaba wannan alkawari ne na Allah fanahda ilaihi nafarun min al-ansar kawai sai ba waɗannan su ba direction waɗansu daga cikin da suka ji wannan kiran sai hankalin sai dawo suka samu direction su ma suka shiga suka ci gaba da gumurguzu hmm? da ba ta kashi fahamala bihim ala katibati fursani khalid sai suka damfari rundunan Khalid ibn al-Walid da bad commander na mushrikai a lokacin hmm? wanda su suka zo suka canza akalar yaƙi din waɗannan mutanen sabit ibn al-dahra din kawai sai suka yi hoɓɓata suka dimfare su suka ci gaba da yakansu kan kumanta su waɗannan mutanen ina suke dosa su suka doshi annabi ɗan fa don su gama da annabi ko mutane tara ne a lokacin suke kare annabi to waɗannan suka zo suka dimfare su kaga sun engage din su kenan aka yi ta ba ta kashi aka yi ta ba ta kashi ba ma za la yuqatiluhum Khalid bai gushe ba yana yaƙansu. suna yaƙan Khalid hatta qatalahu Khalid bin Rumh hmm? wannan sabiki mai dahda yana gaba haka haka ana ta wannan yakin har sai da Khalid bin Walid ya kashe shi da bashi wa qatala ashabahu kuma ya kashe waɗannan al'ansar ɗin gabaɗin su da suka taso Khalid ya gaba da su da ce mu karatun yau ba da ribo wa marra rajulun min al-muhajirin bi rajulin min al-ansar wani mutum daga cikin al-muhajirai yazo ya hadu da wani daga cikin al-ansar wa huwa yatashahhatu fi dami ya jikata a cikin jinin sa kawai an yi masa jana jana fa qala sai ce ya fulani ash'arta anna muhammadan qad qutil sai ka san an kashe annabi muhammad fa qala al-ansari sai balansaran nan yace in kana muhammadun qad faqad qutil in kana muhammadun qad qutila faqad ballagha in har an kashe annabi muhammad to ai ya riga ya isar da sako faqatilu an dinikum saboda ka ku ku yaki don kare addinin ku in an kashe shi to ya isar da abin da aka turo shi yayi saura mu da ya isar mana mu ci gaba bayan shi mu kare wannan addini wa bi misli hadha al-istibsal malan yace da wannan ƙarfin hali والتشجيع دا زابر الدجونة عادت إلى جنود المسلمين روحهم المعنوية سيك كذر كذر تروهي ها؟ دا لقم مسلمية داو مسلم سك داو وانا مكا جمعكو سنة شرورو لها يعني أنكم حنك الانسي داو مسلم ورجع إليهم رشدهم وصوابهم دايدن سد حنك الانسي داو مسلم fa'adalu an fikratil istislam sai suka wato kauce daga tunanin da ya fara zuwa musu na sumi kauya aw al-ittisal bi ibn ubay ko su hadu da abdullahi ibn ubay ya nima musu mafaka ko aminci duka waɗannan tunanin sai suka gushe wa akhadhu silaha waɗanda ba su dauki suka aje makamansu yanzu kowa ya dauki makamansa yuhajimuna tayyaratil mushrikin suka dawo suna kai hari ga rundunonin mushrikai wa hum yuhawiluna shaqqa at duka wannan suna kokarin yadda zasu buɗe hanya su amsa kiran annabi ne fa hmm? su zo inda annabi yake ila makarril qiyada izuwa ga matabbata ah, na jagoranci inda annabi yake kenan wa balaga balagahum أن خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم كذب مختلق ألو كذب باين يأكل لنا ثابت ابن الدهده دا بنا رندنا خالد لا باري يا إسلام مسلمين شوا أي مجال شوا أنك شان دا بنا ما كرياني أكير كلا كوي دوما أروت الدسو أسكا سوشيكم أجنير دا أكسكا سو كوي سيف واتو أرسل سو مورا سو يا زما بوست يا زما هاي Hmm? an wato ainihin zabar da zo fazadahum zalika quwwatan ala quwwatihim sanin cewa wannan labarin ai ƙarya ne wannan sai ya kara musu karfin da daman suka fara ji a sakamakon maganganun da suka yi da waɗansu daga cikin su na najahu fil iflati an at haka suka samu dama suka kubuta daga wannan ƙawan yadda aka yi musu sai zanto ga musulmi sun zo su haɗu da annabi sallallahu alaihi wa sallama وفي التجمع حول مركز منبع حول مركز المنيع suka yi nasarar haɗuwa a wato ainihin matattara wanda yake mai tsananin kariya ba mun ce akwai mutane tara ba to banda su mutane tara gwarazan manya-manya sahabbai da su ga abin da ya faru su ma duk sun zo haɗu da mutane tara Hmm? shi yasa Khalid bai iya zakewa annabin ba har waɗannan hankalin sai dawo kansu markazin mani' bada ambashar qital almarir bayan da suka wato ainihin a kutsa cikin yaƙi mai tsananin wahalan gaske wajaladu bi darawatin baligha kuma suka yi gumurguzo da tsananin dandakewa ko ko tsananin rashin tsoro da jaruntaka wa kanat hunaka fa'ifatan salisa shi ne da na faɗa muku dama akwai wani bangare kuma na uku lam yakun bi yahummuhum illa rasulullah su babu abin da yake damun su shine yaya annabi ya kasance faqad karrat hadhihi al-ta'ifatu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da suka ga yadda abin ya kasance su sun dawo tuntuni sun dawo inda annabi yake inda bane faqad karrat hadhihi at-ta'ifatu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa 'amalu at-tatwiq bidayati a lokacin da kawayen ma yana farko farko ba gama kawance musulmin ba su suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi muqaddimati ha'ula cikin waɗannan wanda suka zo domin su ƙara bayar da kariya ba annabi a gaba gabansu akwai na gaban abubakar ne siddiq wa umar ibn al-khattab wa ali ibn abi talib wa ghayruhum radiyallahu anhum kanu fi muqaddimati al-muqatilin sun kasance a gaban mayaka wanda suka kori mushrikai da wannan abin ya faru malam yace falamma ahassu bil khabar yayin da suka ji hadari ala zatihi sharifa cewa ga hadari a zatin manzo sallallahu alaihi wasallama عليه salatu والسلام wa صاروا في مقدمة المدافعين almudafi'in sai suka dawo suka shiga gaba gaban masu bayar da kariya ba annabi sallallahu alaihi wa alihi to yanzu gashi musulmi sun fita daga kawanya ga sun kaga inda tutar musulmi yake kenan yanzu tutar guda biyu fusa suna tsaye yaki bai kare ba kenan ko to yanzu za a yi yaƙi ne kuma a wajen tarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake ka san ba karamin gumurguzu za su wancan za su kai makura saboda suna ganin sun kusa cimma babban manufansu wanda in sun samu wannan ko ba su kashe wani a yakin ba to bukatun su ta shine su sami annabi sallallahu su kuma waɗannan zaratan sahabai da suka zo suke kewaye annabi su kuma ransu a lokacin ba bakin kowai suke ba ba ta su suke yi ba suna ga duk yadda za a yi dai ko da za a ƙarar da su gaba ɗaya kada a kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma lokacin ba zai bar mu mu ga wannan yakin ba sai sati ne mu <laughs> yanzu karfe takwas da minti goma sha bakwai da mu damu in mana da rai za mu ci gaba so za mu ga yadda aka yi yaƙi a wannan lokacin insha Allah kuma akwai darussa da dama za mu ɗaukar su bari mu gama karatun insha Allah bayan mun ga abin da ya faru hankalin kowa ya kwanta cewa ba kashe annaba wajen yaƙin ba sannan mu ma sai mu fitar da darussan ko? abinda muka faɗa na daidai farlashi daga Allah muna roƙon kai da tsara wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam Alaikum assalam. Naam.